Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar ɗalibai na makarantar koyon aikin hannu da husa a birnin Yamai ta yi wani bore a yau da sahe zuku ji dalilan a cikin labarun. fiye da 'yan gudun hijira ɗari ne suka yi zaman dirshe a yau da sahe a gaban ma'aikatar kungiyar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yamai a rahoton namu na musamman za ku ji raskunar da wakilinmu na musamman asuma na yayi kan zaman taron kasashen duniya kan yanayi tun daga katovici masu aron barkan da sake saduwa mu soma da wannan takaitaccen labarin illahirin shugabannin cibiyar bayar da horo na jami'an tsaro ta tundubi an rushe su hatta daraktan cibiyar da babban likitan dukansu an sake su wannan hukuncin dai da ma'aikatar ministan tsaro ta dauka ya biyo bayan rasuwar matashin jami'in tsaron nan da ke ɗaukar horo a cibiyar ta biyu a satin da ya shige labarin da ya gama kafofin watsa labarai da yanar gizo jiya litinin da aka yi bisar margayin cewa da talata tambiano shamsuddin mai shekaru 22 da aihuwa a cewar wata majiya kwakwara an soma bincike tun subin da ta shige ministan tsaro kalamu tare ya shaida ma 'yan jarida cewar duk waɗanda ke da hannu a cikin mutuwar ta talata za su fuskanci hukunci. Idan ba ku manta ba jiya da maraice an samu cunkoson motoci saman gada ta Kennedy birnin Yamai. dalilin hucewar da ɗalibai suka yi da kuma kasancewar jami'an tsaro a gurin wato nan kusa da bangon na jami'ar rashin biyan kudaden alawar cikin 'yan makarantar na watanni goma sha hudu da wasu sauran bukatun nasu su ne dalilan fitowar ta ɗaliban kamar yadda arifu hassan ya shaida ma musa hassan Tun watanni biyar ba mu taɓa wani tashin hankali ba ko kuma yajin aiki. Sai da muka gano gwamnati ba ta da kyakkyawar aniya na kula da matsalolin ɗalibai. A cikin jami'ar da ta ƙumshi ɗalibai da suka haura dubu ishirin da ɗaya. A zo wai a ce a keɓe wasu ɗalibai kawai a ba su alawus ka ganin akwai rashin adalci kenan. Kuma abin tuni ɗalibai ba wani babban abu ne suke tambaya ba illa haƙƙinsu. A cikin kasafin kuɗi miliyar miliyar dubu biyu ne gwamnati ta amince da shi, amma a cikin kasafin ba a fidda wa ɗalibai ko da miliyar biyu ba, wannan ai wayo ne. Bisa haka za mu fara fitowa, sai dai ganin shan hankali da mai shiga tsakani na gwamnati ya yi muna mun yanke shawara ba za mu yi abin da muka saba ba. Ƙungiyar ɗalibai na makarantun koyon aikin hannu da husa'a ta birnin Yamai EAPTN ta shiga wani yajin aiki na wuni daya yau wannan sha daya ga wannan watan na disamba a cikin makarantu na birnin yamai domin shin dalilan kaurace ma dakunan karatun da 'yan makarantar suka yi abokin aikin namu tannan fude ahmed ya yi fira da ibrahim munkaila ga abin da ya shaida mishi bisa abu uku ne mun je wanga jaji aiki na hari akwai wani kudi da gwamnati ya kamata ya zuba ma lakkwaloli da suke karantar da bursiyakin gwamnati har yanzu ba su ba da kudin nan ba har ya kai inda nsp lakulkin gwamnati sun kori 'yan lakulkin gwamnati na biyun 'yan makaranta masu koyon hannu da ke cikin santar har yanzu ba a kai musu kayan aikin koyon aikin nan ba anya in babu kayan aiki da me ake koyo kun ga akwai matsala na uku shine akwai wani examen da ake ma likitoci da ake kema examen de certification unique en santé. C'est l'eau qui tient examen qui est à ça. Ça, c'est le tribunal, c'est ça, comité de chocolat d'examen. Alors que y quoi, Office national des examens et concours, d'Akitama, on est de chi, ça vaut schéma, comme tu y es créé, hein, direction qui est là. Mon cas, il y a transféré examen qui est à nous, on est. Quoi, malamin jami'a kuma mai yin raskwanar ayyukan kungiyar ƙasa ta kare hakkin ɗan adam cndh dr hamidu talibi musa ya jagoranci wata muhawara jiya a jami'ar tawa kan hakkin ɗan adam da kwanciyar hankali ko ne ma'anar zaben wannan maudu'in mai mahimmanci? ga dai ƙarin bayanin da ya ma alhassan kuzi muhammadu ta waya Cikin gabatarwa ta na nuna cewa abinda ake samu kullum a cikin tarihin duniya shine tashin hankali ya yaƙe tashin hankali ya ɗauki wani sabon suluna na mamaki tare da ta'addanci sakamakon da na cimma idan ana son zaman lafiya sosai da cimma ayyukan yancin ɗan adam dole sai an samu mulki na demokradiyya da zai da zai kokarin samun tsare-tsaren jama'a domin kawo ci gaba kana idan an kawo ci gaba ya kamata al'umma su ji shi samun adalci wajen rarraba dukiyar ƙasa ta fuskar ababen sakamakon more rayuwa ta fuskar siyasa ta fuskar yanci ya kamata kuma gwamnati ita ma ta shi ita ma tana cikin wani yanki da ake kira gwamnati. Wannan muhawarar dai an yi ta ne albarkacin bikin cikon shekaru 70 na sanarwar duniya ta kare hakkin dan adam goma ga watan Disamba shekara 1948. Ƙungiyar Tunon page reshen Niger wadda ta hada masu kare hakkin dan Adam ta samu tukuncin yabo na kare hakkin dan Adam na jamhuriyar kasar Faransa jiya a Paris. Michael Zodi wakilin ƙungiyar ta a a reshen Niger shi ya karbi wannan tukuncin daga hannun ministan shari'a na faransa a lokacin shagulgullan cikon shekaru 70 da sanarwar nan ta duniya ta kare hakkin dan adam haka zalika wasu fitattu na kasar waje su ma sun samu tukuncin daga kungiyar ta kare hakkin dan adam ta faransa fiye da 'yan gudun hijirar kasar sudan ɗari ne suka yi wani zaman dirshi a yau da sahe a cibiyar hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira wato reshen yamai ko menene dalilin zaman dirshin da suka yi a yau yunusa abar ibrahim ɗaya daga cikinsu ya bayyana ma alhassan kuzi muhammadu dalilin halin da suke ciki hcr eh, eh, ta kawo mu a nan yamai tun watan afril mun zo nan ne domin a samar muna da mafita amma har yanzu ba mafita amma sun tafi da 'yan ethiopia da kuma 'yan somalia mun kuma 'yan sudan sai suka bar mu a nan sai suka kwatanta mana cewa babu wata ƙasar da ta amince da 'yan gudun hijira na sudan dangane da haka ne suka ce mana wanda yake son ya zauna a nan nijar za a samar masa da wani abin yi domin zama a nan tare da 'yan nijar. ƙasar kuma suka ba mu kwana ɗaya domin ficewa daga gidan. Don haka ne na zo a nan domin tabbatar da haƙƙina kamar sauran baƙin haure. a cewar wakiliyar kungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira a niger ya kamata 'yan gudun hijirar na sudan su yi haƙuri da yanayin da suke ciki domin babu wani tsarin da zai ɗauki nauyin bukatun nasu a yanzu mu saurari alexandra morel a cikin firarsu da alhassan kuzi Akwai tsarin nan na ATM da ya samu tushe daga wata yarjejeniya tsakanin kasar niger da ƙungiyar ASCR domin jigilar bakin hauren daga Libya zuwa kasar niger daga nan su isa kasashen su. Wannan tsarin bai shahi 'yan Sudan ba. Ko za mu iya sani me yasa misalin Sudan ko yana da nasaba da renon Ingila? Yawancin 'yan Sudan sun mutu ne daga Chadi kuma an san su a can nan ne aka yi rajistan su nan ne ake ɗaukan nauyin su amma muna ba su magana da su yi haƙuri suna cikin kasar da ke kulawa da su ta ba su kulawa ta ba su abinci ta ba su mafuka sannan kuma muna sauraron su akan nan dai muke tafiya da su yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan hijira ta samu karbuwa a jiya a marrakech ƙasar maroc a lokacin zaman taron muhawarar ƙasashen da ke cikin tsarin nan na tafiye-tafiye a dalilin haka muktar hamadu ya yi fira da hassan bukar na ƙungiyar alternative espace wanda ya nuna mishi cewar har yanzu da saurar na akaba kan batun na hijira mu saurari yadda ta su ta kasance An lura cewa abinda muke tsammani na kungiyoyin fararen hula ta fuskar kare 'yan gudun hijira da kai da kawo bisa inci waɗannan batutuwa ana aiki da su cikin ƙudurori muna la'akari sosai kan abin da zai canza muna lura da cewa ƙasashe masu karɓar baƙi su ne suka kasance mayan ƙasashe a duniya sun bayyana ra'ayinsu ta hanyar wannan shiri nan take abin da yake manufar tarayyar turai manufar amurka a ƙarshe tana da babban matsayi cikin wannan yarda fatan fatanmu shine na ganin an girmama 'yancin kai da kawo an girmama sauƙaƙa shawage 'yan gudun hijira idan aka kawo a bangaren afirka batun tare mutane da sauransu duka akwai jawabi amma a gaskiyar magana ba mu tsammanin wani abu zai canza. Dubun dubatar jama'a ne suka hutu a ranar Subdun da ta gabata a cikin titunan Katowice inda kasashen duniya ke gudanar da zaman taron muhawara kan yanayi COP24 domin tursasa kasashen daukan matakan gaggawa kan yanayi. Babu wata ƙasa ta gaba, ku kiyaye yanayi a yanzu. Mun amince ma sabbin husaho'in zamani, iskan gas, gawayi, ba masu, tsabtaccen gawayi, zancen banza ne. Wa'innan dai su ne rubuce-rubucen da jama'a ke nunawa a lokacin zanga-zangar. kowane irin kallo ne sani ayuba ke ma al'amarin a matsayin shi na mai kare muhalli ga amsar da ya ba habibu garba A nan duka daukacin uh, kungiyoyin fararen hula ne da suke halartar taron COP24 suka shirya wani jerin gwano na lumana domin tsaida manufar gaggawa akan canjin yanayi da kuma tunatarwa waɗanda suke gaba na su ɗauki matakan da mahimmanci na daidaiton yanayi musamman hayaƙi mai ɗimama yanayi da kuma bitar irin gudunmawar da kowace ƙasa take iya kawowa ko ne ya zo da buƙatarsa akan batun mahalli ta hanyar hanyar taken ya nuna lalle akwai bukatar gaggawa na yakar canjin yanayi. Sauraron shirye-shirye istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. ana ci gaba da gudanar da babban zaman taron kasashen duniya kan yanayi cop24 a boulogne zaman taron da aka buɗa ta ranar uku ga watan disamba a wannan karan za a tattauna kan batun siyasar kaddamar da yarjejeniya da aka tseda a zaman taron paris na shekara ta 2015 ga dai wakilin namu na musamman asmana shina tun daga katowice da madaidaiciyar raskunar zaman taron da ya shiga satin shi na biyu Malam Shina gashe inda yanzu haka kuna cikin sati na halarta wannan babban taron muhawara game da canjin yanayi cewa da COP24. Shin kana iya muna raskunan halin da ake ciki? E to tare shi da wannan taro an soma shi ne tare da gurin wato cimma manufa uku muhimmai na farko shine wato samar da wani tsarin aiki a kan yarjejeniyar paris kuma da aka niyya an riga an tsaye da wata shawara daya ko kuma kundi daya wanda wakilan kasashe suka tsayar kuma an mika shi ga wakilan hukumomi sun har tattaunawa akan shi wato a yau litinin nan kuma a ranar juma'a mai zuwa ne ake sa ran za su cimma daidaito a kansa to sai dai abu kaɗan ne aka sani a cikin wannan kundin to amma shugaban wannan taro shugaban kwaf din wato a cikin wani taron manema labarai ya bayyana cewa cigaban da aka cimma wato akwai sarƙaƙiya gare shi kuma tuni shugaban gungun afirka a wannan taro cewa da na fo ya tabbatar mana da haka abu na biyu kuma shine ganin cewa ko ce kasa ta kara hanzari a game da yakin da take yi na iskar gas mai gurbata yanayi kamar da aka tanada a duka shekaru biyar sannan akwai wato rahoto na baya-bayan nan wanda gungun ƙwararru akan yanayi suka gabatar wanda nuna cewa wato gurin da aka sa gaba na ganin cewa an takaita dumama yanayi ƙasa da digiri biyu tamkar mafarki ne sai fa idan kasashe sun dukufa sosai akan wata wato hanya mai kwari sosai to a game da wannan al'amari kuma akwai abubuwan da ke hana ruwa gudu misali wato kasar amerika da kuwaiti da saudi arabia da kuma rasha sun bayyana adawarsu su na ganin cewa an amince da wannan rahoto na kwararru a game da yanayi sai kuma gashi kasar australia da brazil da kuma kasar poland mai masaukin baki ita ma ta bayyana adawarta na ganin cewa an sake bita a game da wannan yarjejeniya ta fari daga nan zuwa shekarar 2020. Kenan Malam Shina akwai kungiyoyi masu zaman kansu na kasashe da dama na duniya da suke buƙatar a fasalta musu kare haƙƙin ɗan adam. Eh kwarai da gaske suna ma halartar wannan taro suna son su ga an nuna cewa da gaske ake yi a cikin harkar nan ta mai yanayi saboda wato al'ummomi masu rauni su ne kenan da na kuɗe su game da wannan al'amari. mun gode sosai asuma na shina a sabbin da ta gabata jama'a da dama sun fito a nan wato katowice musamman ma inda suke kiran shugabanni da su cika alkawarin da suka dauka sai dai kuma a nan ya mai shiru ne kamar an shuka dusa alhali kuma kasar tamu tana cikin kasashen da ke fuskantar wannan matsalar ta yanayi ana muka zo karshen labarin a madadin wato asumana shina sannan kuma da mutar muhammadu tarin ada ni hawa usman nake muku sallama ga musa sanin dauke labaru na sashen zabarmanci. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kallon lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.